yanzu dare ne na lahadi 28 ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na al'imam shamsuddin محمد أبي محمد أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية الله مدوكين سركي ميسا كيا دار خيري in ba manta ba mun shiga faslin da mala yake magana akan as-sahaba sadatu ahlul fatwa su sahabbai su ashwa gabanni da jagorori na duk wani malami fitacce ɗan fatawa sabon manzon Allah suna gaba da kowa sun tsere ma kowa ba wanda ya cin masu abin mamaki ga musulmi a yau shi ne idan ana maganan malamai da malanta ilimi da fatawa sai ga kwata-kwata ko maganan sahabban annabi ma waɗanda su ne suka fara musuluncin imani su suka fara ɗanɗanan garɗin shi su ne suka fara jin ilimin da da shi ma ake zama malami amma kwata-kwata sai ga ko taɗinsu ma ba a yi sau da lalacewan al'umma Allah ya kiyaye malam ya yi mana bayanai masu mahimmanci a karatun da ya gabata a yau ya ce wa malik lamma khadarat mu'azan alwafatu bakaitu ya ce yayin da mutuwa ta halarto ma mu'azu ɗan jabal ya ce sai ne kuka faƙala sai mu'azu ya ce da ni ma biki ka bawan Allah kai ko me yasa ka kuka Kultu ya ce sai na ce wa mu'az wallahi ma abiki ala duniyan ya ce ka sani wallahi ba ina kuka ne don wata duniya da na same ta na ga za ta subuce min ba kuma ba ina kuka ne don wani abu na duniya da nake hasashen zan samu nake ganin zan rasa shi ba kuntu usibu haminka ba ina kuka ne don ɗan abin cefane da ɗan abin masarufi da kake ban ya sa ni kuka ba a yau an waye gari mutane suna addini wai dan dan abin da suke samu ne in mutum ya ga abin da yake samu ya tsaya wai sai ya bar addinin ko kuma yana zaton wai in ya shiga harkan addini addinin zai dan zakuɗa mai shi ma ya dan wabto wani abu ya dan gwaguya in ku ya tabbatar da haka ba zai samu ba to kwata-kwata ma addinin ba zai yi ba al'umma sun lalace Barka ji waɗanda suka damu da ilimi kuma suka damu da addini ka ce ni ba ina kuka ne don wai abin da na saba samu a hannunka ba walakin abki alal ilmi wal iman ka ce ina kuka ne saboda imani da kuma ilimi alladaini kuntu a ta'allama minka wanda nake koyansa daga wajenka jama'a kun ga ilimi to koyon shi ake yi ba a ilimi da nazari ba a ilimi da bincike in ba ka koyi ilimi ka goge a bakin malami ba ya za ka iya nazari ya za ka iya bincike za ka yi nazarin abin da ta shi zai zama sanadiyan ka in babu jagorancin malami kuna fahimtar wannan da kyau ko to haka imani yanda ake zauna a koyar da kai alifin ba'un ta'un tha'un haka ake zama a karantar da kai abin da ake ce mai imani so da imani a karatu ake yin shi in ba haka ba sai ka je ka ɗauko wani imanin da ya saba ma imanin da Allah ya aiko annabi nan kana cika bakin kai mumini ne ka je lahira ka shiga wuta yanzu ku dibi irin abubuwan da dai muke karanta cikin littafin alfarqu bainal firaq da littafin al'awasin minar ƙawasin da littafin almilal wal mihal da littafin alintisar da littafin as'ilatun ƙadar shabab shi'a ilal haq duk waɗannan abubuwan ku kalli su da kyau idan baka je an karantar da kai yanda waɗannan abubuwan suke ba ta yaya bincike zai iya kai ka zuwa gare su jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya kiyaye faƙala sai ce العلم والإيمان wal imana makanahuma ya ce ai ilimi da imani suna nan a wajensu inda suke ni ba ni ne zan kwashi ilimi da imani in tafi da su a waye gari musulmi sun rasa su ba suna nan da wajadahuma duk wanda ya fite fafutukan nemansu. su to ko lalle ilalla zai same su kuma zai riske su uqlubil ilma inda arba'a ku je ku nemi ilimi a wajen mutum hudu ta ba ku tsaya don Allah ku ci yanzu a san da mu'azi yake wannan magana a wannan garin gaba ɗaya malamai hudu ne jama'a ba a gaban kowane malami ake koyon karatu ba ba mamaki karatu yake da shi bai da ilimi ba mamaki yana da karatun yana da ilimi amma kuma bai da imani wannan maganan ita ne a halari ya maka matsalan da yake ana karatun littattafan fikiyo ba karatun fahimta da neman ilimi ba wannan yasa ake karatun ma ba a ganewa domin mai ahalari da ya ce wa yas alal ulama'a je ka tambayi malamai amma sai ce wa yaqtadi bil muttabi'ina lis in za ka yi koyi to yi koyi da waɗanda suke riko da sunan annabi Allah ne ya dullona ala ta'atin lahi wanda su suna shiryar da mutane ne akan aima Allah biyayya kawai ba a yi masu biyayya ba ba a yi su biyayya ba wa yuhaddiruna miniti ba shaitan kuma suke tsoratar da mutane bin shaidan ba su tsoratar da kai bin Allah da zuwa inda ake aikin Allah da inda za ka amfani da ilimi da imani ba in baka fahimci wannan ba za ka dide kana wahala yanzu a garin akwai malamai da yawa amma mai ya tsaya ya fahimci maganin da malamin nan ya faɗa ya ce ilimi da imani to ƙila sauran malaman ilimin ne kaɗai babu imani to ku duk lokacin da kaje kake karatu a hannun mutumin da ilimi ke gare shi ba imani sai ya batar da kai in kana karatu a gaban mai karatu ba ilimi to za ka daɗe kana yi ka ji shuru kuna gane wannan da kyau ku ko kuma ga ilimin ga komi Allah maɗaukin sarki ya mai baiwan shi to amma abin takaici kuma bai da hanyar da zai iya isar da saƙon cikin sauri to za ka daɗe kana fafutukan nema kuma ba za ka kai ma manufanka ba Allah ya kiyaye ya ce kai bawan Allah ilimi da imani suna nan a bigiransu amma ka neme su wajen mutum hudu fadakar ha'ula'il arba'a sai ambaci waɗannan mutum hudu sun maƙala sannan ya ce fa'in ajaza anhu ha'ula fasa'iru a halal arda anhu a ajaz duk abin da ka nema wajen waɗannan mutum hudun baka same shi ba suka ce ya fi ƙarfinsu sun gaza maka bayanin shi to sauran mutanen duniya da suka rage kaf abin ya gagare su ba za su iya ba jama'a malami ne ke faɗin wane malami ne ɗalibi bai cewa wane malami ne bai sani ba ƙarshen ta a wajen shi yake wa yake malami amma wajen malamai ba malami ba ne sannan jahili ya san malami ne ai bai san malami ba wanda ya san malami sai malami dan uwan shi kaga wannan mu'az dan jabal har annabin rahama ma ya sa hannu a takaddan shi cewa malami ne domin ya tura shi ya isar da sako a madadin shi to shine yanzu ya zauna yake cewa wana malami ne kuna fahimtar wannan da kyau ko amma ba wanda zai zo ya sa rigan malanta abu ya tabbata cikin alkur'ani da sunna kuma a farko ya yi imani da wannan abin shi ma da kanshi yana furta abin yana ambata, ana tafi sai suka samu matsala da asalin mai karantar da abin wai kuma sai koma gefe yana sukan wannan abin ka yankali da wannan illahi ya batar da kai waɗannan su ake ce ma ashabul ahawa'i masu wasan zuciya kuna fahimtar wannan da kyau ko masu wasan zuciya to shi ko masoyin son zuciya to yana da matsala duk yanda ka yi da shi ko ba ka taɓa zaman lafiya da shi ba to irin waɗannan ne malai ke ka hankali da su in ka je abin da kake nema wajen hudun nan baka samu ba to duk duniya ba wanda zai samun ma da shi to shine sai yake cewa fa'alaika bi muallimu ibrahim ya ce ina umurtanka ka je wajen mai karantar da ilimin nan ibrahim shi ne uwaimiyar bun abi darda ka zafi hazihin nusha ya ce haka ya zo a cikin wannan bugun wa fi gairi wa huwa khata'un wasawab anna uwaimiyar huwa abu darda uwaimiyar shi ne abu darda ba uwaimiyar bun abi darda'i ba وذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب haka ibn abdulbarri ya ambata a cikin littafin al-istiab juz'i na uku shafi na da 1228 lamban tarjama kenan bilabzin amma nashi lafazin yace iltamis ilma inda arba'ata na farin, ka nemi ilimi a wajen mutum huɗu, inda uwaimir abidarda kuna fahimtar wannan da kyau ku haka yake taƙiƙin ilimi Allah madaukin sarki ya sa mu dace qala sai ce fa nazalat bi fasa'altu menene malam na'am oke muallimu oke lamba na bi muallimu yace ibrahim huwa eh هو الله عز وجل الذي آتاه الحجة على hujja فقال الله تعالى وتلك حجتنا ta'ala إبراهيم على hujjatina atainaha ibrahima ala yace ka nemi ilimi a muallimu ibrahim ga wannan da ya sanar da ibrahima ilimi to shine ma'anan yanda abin zai kasance kenan ma'ana ka nema a wajen Allah qala sai yace fama nazalat bi mas'alatun ajastu anha illa qultu yace ba wata matsala ta taba taso min Ko ya take face sai na ce ya muallimu ibrahim ya mai sanar da ibrahim ka sanar da ni sai kuma Allah madaukin sarki sai bude mai ita ya gane وقال Abubakar بكر بن أياش عن الأعمش عن أبي إسحاق قال Ƙala Abdullah, ulama'il ardi talata, malaman duniya uku ne. Farajulun bisham, ɗaya daga cikinsu yana sham, wa akhar bil kufa, ɗayan kuma yana kufa, wa akhar bil madina, ɗayan yana madina. Fa amma hazani kaga biyun nan fas'alanin ladi bil madina fayas alanin ladi bil madina suna zuwa suna rutambayan wanda yake madina ya kare su da ilimi walladi bil madinati la yas'aluhuma an shay'in shi na madinan baya tambayan su komi mun gano nan da kyau yana nufin wanda yake kufa wanda yake sham shine wa abdullahi dan mas'ud wanda yake kufa shine abdullahi ɗan abbas wanda yake madina shine ali ibn abi talibin su biyun in sun haɗu da ali sai su fatawa a wajen shi shi kuma sayyidina ali baya fatawa a wajen wajensu ma'ana shine babban shehin baki ɗaya kenan ina fata mun gano wannan da kyau kaga mutum zai ta kokawan wai su ya zama kaman kai yanzu kokari suke zama kaman ali shi ko ali wani kokowa zai ya zama kaman su ko mun gano wannan da kyau ko wanda yake kokarin ya cimma kujeranka in kai kokarin ka magana ko aiki game da shi to me zai me zaka samu game da shi ka komo kaman shi <laughs> jama'a mun gano wannan ka ci yake ne Allah ya kiyaye wa qala ash-sha'bi malam sha'abi ya ce thalathatun yustafti ba'aduhum min ba'adin mutum uku suna neman fatawa isu isu fakana umar wa abdullah wa zaid ibn thabit shine umar dan khattab abla dan mas'ud zaid dan sabit yustafti ba'aduhum min ba'adin sashi suna zaman ƙara wa sashi ilimi Wakana ali wa ubay ibn Ka'abin wa abu musa ashari yastafti ba'dhum min ba'd su kuma sayyidina ali da ubay dan ka'ab da abu musa ashari su kuma suna zaman ƙara ma junansu ilimi qala shaibani malam Shaibani ya ce, qultu lish sai na tambaya al'imamin Sha'abi. wa kana abu musa bi faƙala ma kana a alamuhu ƙultu aina mu'ad faƙala halaka ƙabla zalika ya tambaye shi abe ci a wa kana abu musa bi yanzu har abu musa ya kai wannan matsayin da zai gogoriyin ilimi da aliyu da ubai ɗan ka'ab faƙala ya ce ma kana a alamuhu ya ce tab kai kana da wanda ya kai shi ilimi ne kai babban masani ne Kultu sai yace fa aina mu'az to ina mu'az ɗan jabal fa ban ja ambace shi ba wa ya yace halak ƙabla zalika ai Allah ya mai rasuwa kafin wannan lokacin manyan malamai kenan al-imam ya kai a zaunar da shi a gaya mai wannan magana kuma ya kai tambaya limamin sha'abi domin sha'abi ya kai ya iya sanin wane malami ne kuma wane malami ne kuma wane malami ne jama mun fahimci wannan da kyau Allah ya sa mu dace wa qala abul bakhtari abul bakhtari yace qila li ali ibn abi talib an ce ma sayyidina ali dan abi talib haddathana an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka karantar da mu ko hadithna ka karantar da mu dangane da sahabban annabi qala sai ce an ayyuhum kana son maka bayani dangane da sahabbai to daga wanne daga cikinsu qala ce abdullahi ibn mas'ud ina son in ji bayani dangane da abdullahi dan mas'ud qala sai ya ce qara alquran wannan ya haddace alqur'ani wa wa ilma sunna kuma ya iya ilimin sunna kaf thummantaha sai ya shuru. wa kafahu bidhalika kuma wannan ya ishe shi Kala sai ce na an Huzaifa, ka karantar da mu dangane da Huzaifa. Kala sai ce a'lamu ashaba Muhammadin bil munafiqina duk cikin sabon manzan Allah ba wanda ya kai shi sanin munafikai. inda munafiki ne suka yi arba da Huzaifa, Huzaifa na da sinadarin gano shi, so da manzan Allah ya faɗa, ya gaya mashi, ya fallasa su. umar ya kasance idan aka ce wane ya rasu to sai je tsaya a kwanan da take ɓullewa gidan huzaifa in ya ga huzaifa ya fito sai ce dama kai nake jira mata fitari in ya ga huzaifa shuru-shuru bai fito ba shi ma sai nan waski na yi sai koma gida wannan na daga ciki ina fata bunga gano wannan da kyau saboda duk wani munafiki da ke garin sai da annabi ya gaya mu huzaifa shi duka amma yanzu sai ga malamin ka ba ya zille ma wani abu kuma kai wai sai ka je kana gudun kar a zage ka kai hankali Allah ka hankali addini ba da ra'ayi ake yin shi ba kuna fahimtar wannan da kyau addini ba da ra'ayi ake yin shi ba yanzu misali nan muka zo muka zaunar da ku muka yi muku bayani dangane da illan haka siddan musulmi su raba masallaci na ganin mun yi maganin nan a lokacin har muka ba da kissan matsalan da ya faru a zamanin annabi dangane da masallacin kuba da kuma masjidu dirar wanda shi masjidu dirar Allah da kanshi fa ya sa mai suna ba wani ya sa mai ba kuma Allah da kanshi bai jira annabi ya bayani ba dan annabi bai san su ba inda zaka san annabi bai san yan darar ba saboda sun gayyace shi kuma ya kama hanya zai ci Allah ne ya hana shi kuma Allah ya faɗi komi nasu da siffofinsu da aikinsu in ma an kira su za su ce suna da dalili kafin rantsuwan ɗan riƙe rikimar rantsuwan nan mun gano wannan suna da dalili in ararna illal husna waya yanzu ne wasu mutum ya ce maka ai wannan aka tambaye suna da dalili ai dama suna da dalili ai kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma dama shi darar da Allah ya ce an ɗauka dama coci ne ai ba coci bane masallaci ne shi za ce alladhina takhadul masjidan diraran jama'a ku kalli wannan matsalar wannan ku laifi ne mafi girma da aka yi ma Allah laifi ne mafi girma to a irin wannan yanayin sai malamai sai suka ɗauko bayanai da rara sai suka ce bai halatta musulmi su sallah duk masallacin da ya siffantu da wannan siffan ba kuma za ka ga duk waɗanda suke raya irin waɗannan da dirar ɗin za ka same su kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ambata shi ne suna cutar da musulmi koda da kalman baki ne da aiki da komi za su cutar da musulmi to wani sai ce a a ai a bari dan musulmi kansu ya haɗu a bayan da za kan musulmi ya haɗa kan ƙarya ana hada kan musulmi ne akan me kan gaskiya idan wannan abin laifi ne ko to su tuba su bari kuma shi ba a cewa na tuba da laifi kawai misali mutum ne ya sace ma kuɗi sai ka ce ɓarawo sai ce wallahi na tuba in ni tubtu tubtu wallahi na tuba tuban kudi na sai tuban ka inganta kuma gano a ah, wai kudin ka na aljihun shi wato cin da ya tuba shikenan yanzu wannan tuban ya halatar da wannan kuɗin ba wani abin da za a ce wani ɗan dirar ya yi wata nadama kuma yana nan da dirar kuma yi nadama ba a haka jama'a mun gano wannan da kyau ko ai in har ya tuba to kuma sai ya yi abin da Allah madaukin sarki ya ce shine abin da annabi ya ce a yi ma da ɗin zamanin shi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma in duk duniya fa za su tare su ce sun goye bayan yan darar ku illahi allazi la ilaha illa ni kaɗe ba zan goyi bayansu su ba da ni musulmi ne na yadda da abin da alkur'ani ya faɗa kuma na yadda da ƙa'idojin ilimi al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususus sabab kuma na fahimci Kur'ani ya ce min watilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas in ka karanta alqur'ani da duk wani littafin tafsiri kowa yi shi in ka zo kan ayoyin nan ba wanda bai kawo wannan kissan yi bayani kuma ya soki irin waɗannan masallatan gargajiyan da ake ginawa ba babu shi a duk duniyan tafsirai amma yanzu ne kira ka sai ce to ai ya kama da kaga wannan rabuwan kan to shikenan rabuwan kai ne eh tsaya inda kake kai ta ƙoƙarin sulhu in kai ƙoƙarin kuma ka fita to kai ma ka ƙara raba kan musulmi kai ma da ɗin kake neman ka yi kenan jama'a mun gano wannan da ke ku shi sa ku yi hankali da wannan lokacin annabi ya gaya ma huzaifa ne don mutane su taka tsantsan bayanan da muka yi a kan masjidin darar ya hana darar da yawa a garin nan ko mun fahimci wannan da kyau ku ya hana da yawa ma zan gaya muku dalilin wannan magana Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa ai Huzaifa ya fi sahabban annabi kaf sanin munafikai Allah ka raba mu da munafinci qalu fa Abu Dharr to sayyidina Ali me zaka faɗi dangane da Abu Dharr qala sai ya ce kunayyif kunayyib tasgiri ne na ne na alkunuf wa huwal wi'a buhu kun gano wannan da kyau ko wannan ai dan buhu ne wa ilman ajaza fihi ya cika buhu da ilimi amma kuma ilimin ya gagare shi me yake nufi ga ilimi har ilimi amma ko bai samu sararin barke shi ba ina ba ta gane da kyau ga karatu ya yi, amma daman da zai samu wajen zaitun ya yi ambaliyar shi to kuma bai samu daman haka ba ƙalu fa ammar sai suka ce mana bayani dangane da ammaru bin yasir ya ce mu'minun nasiya zakar zakartahu <clears throat> zakara ya ce mumini ne siyun amma mai yawan mantuwa ta zakartahu zakara duk sanda ya san abu ya manta in ka tuna mai sai tuno nan da nan khalaqa Allahu al bi wa damihi Allah maɗaukin sarki ya cuda jinin shi da tsokan jikin shi da imani an yi dilutin jini shi da imani na nari na nasibun wuta ba ta da rabo a jikinsu amma. Ƙalu fa abu musa ya zika ce abu musa fa qala yace ce fil ilmi sibghatan an dulmiya shi ya dulmiya a cikin ilimi dulmiyawa ƙalu fa salman sai suka ce salmanu fa ƙala sai suka ce sai ce allamal ilmal awwala wal akhira yau ai wannan ya ƙoshi da ilimin farko da ƙarshe domin ya san ilimin yahudawa a taura da linjila sannan kuma ya ƙware ma ilimin Ƙur'ani da sunna baharun la yanzih wannan teku ne ba ka da gefe minna ahalal baiti salmani ɗan cikinmu ne ɗaya daga cikinmu ne ahalal baiti ne قالوا فحدثنا عن نفسك ya أمير المؤمنين suka ce to ba mu labarin kanka duk wannan tambayan da yake ta bayanin malamai shi ali ɗalibi ne me shi malami ne shi yasa ya san malamai su ko san bai ba su san malamai ba suke tambayin shi amma wani yanzu ne zai gawa kai ni fa malami ne ni fa na yi karatu ni fa yana da ilimi ni fa kaza kaza ko kuma dalibi ne za a sa shi je na yawa yana kamfen din nemo malamai a nemo ɗalibai ku zo ku ji malami ku zo ku ji karatu ku zo ku ji wane ina ai me zuma baya talla ka taɓa jin likitocin abu sun zo suna cewa suna da ƙwararrun likitoci a kawo masu mara lafiya har gida aka bin shi awa duk wani wanda yake ɗan habba wa dabba za ka ji shi a gidan rediyo ya sai fili jama'a mun gano wannan da kyau ko <laughs> kai hankali da wannan amma na gaske a ai ba kamfen. zai fa kowa zai zo ne kawai Allah shiryar da mu to kai amirul mumini ka gama rabon ilimi kai fa ƙala sai ce iya ha'arattum kuntu iza su iltu a ataitu wa iza sakattu ibtuditu ya ce ƙala iya to dangane da wannan arattum abinda kuka nufa kenan duk waɗancan tambayoyin da kuke min ba su ne target ɗinku ba wannan tambayin ha wannan wannan ita ce a arattu kuka nufa duk in gama kewaye kewaye sai ku yi min wannan kuntu iza su iltu ni na kasance aka tambaye ni otit sai in bada otit in in zan bada ilimi duk wanda ya zo tambaye ni abin da zan gaya mashi wa idza sakattu ibtuditu ibtuditum mun gano wannan in kuma ne shuru ban ce komi ba to mutane su kuma sai su fara maganganu ina fata mun gane wannan da kyau to sai kuma in koma ne ma in ba su ansa za mu ji ƙarin bayanin me yake nufi da wannan jumla a karatun da zai biyo bayan wannan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum